inda wasu 'yan najeriya ke ficewa ko ta halin kaka zuwa kasashen waje domin samun rayuwa da kuma zama 'yan wasu kasashen na duniya ko ta halin kaka a waje ɗaya kuma wasu 'yan kasashen wajen ne da walau aka haife su a najeriya ko kuma suka auri 'yan najeriya ke zama 'yan najeriya kawai yanzu dai 'yan kasashen waje da suka hada da indiyawa da 'yan kasar pakistan ko larabawan lebanon ne da kuma wasu kasashen afirka kimanin biyar suka zaɓi zama 'yan najeriya domin kashin kansu a wani biki da aka gudanar a birnin abuja najeriya ministan cikin gidan najeriya laftanar jihar abdurrahman dambazau ya buƙaci sabbin 'yan najeriya da su kasance masu biyayya ga tsarin mulkin ƙasa da kuma cigaba da ba da gudunmuwarsu ta fuskoki daban-daban kamar da suka saba ta da sabuwar kasar ta so za ta yi alfahari da su and having met the entire prescribed constitutional and administrative requirements, Mr. President, Commander in of the Armed Forces, Muhammadu Buhari, graciously. Ya ce bayan cika ka'idoji da tsarin mulki ya tanadar bisa buƙatar ku ta zama 'yan Najeriya shugaban ƙasa kuma kwamandan sojojin Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da buƙatar ku na zama 'yan Najeriya. Daga cikin kasashen ƙetaren da suka zaɓi zama 'yan Najeriya dai sun haɗa da Najim Ali wani ɗan asalin ƙasar Pakistan da aka haifa a Kaduna kuma ya tashi a birnin Sokoto. I grew up in Sokoto. I did my primary, secondary, university, everything Sokoto. Ya ce na tashi a Sokoto inda na yi karatun firamare da sakandare da majami'a don haka bani da wata ƙasa da ta Najeriya. To me ya ka sa faɗi? sai ka ce na yi hausa sosai daga cikin matan da suka zama yan najeriya dai har da uwar gidan tsohon gwamnan jihar edo adams oshamale zama dan wata kasa dai ba bakon abu bane a kasashe daban-daban na duniya wanda ke karuwa walau ta fuskar kasuwanci ko basirar da bakin ke a sabuwar kasar tasu masu sharhi akan harkokin tattalin arziki da siyasa dai na ganin kaka gidan da baki suka yi a wasu kasashen afirka musamman na kudancin afirka da kuma gabashin afirka irin su kenya da uganda da tanzania ya sanya irin kasashe tsirewa tserewa su wajen ci gaban ƙasa ta fuskoki da dama abinda kuma ke zama darasi ga 'yan ƙasashe irin su najeriya da ke tsallaka hamada da kuma tekun mediterranean da zuma su zuwa ƙasashen turai yanzu dai irin wayannan sabbin 'yan ƙasa na da 'yanci kamar sauran 'yan najeriya da suka hada da tsayawa zaɓe ko kuma su gudanar da zaɓe da kuma samun mukamai kamar kowane ɗan najeriya ba tare da nuna nuna musu bambanci ba babban ya shi amurka daga lagos